فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقصنا وفرشعنا عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت أدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عام نعمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أحرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرى واغفر لنا بقدرتك فلا نهلك وأنت رجاؤنا ربك من نعمة أنعمتها علينا قل لك عندها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا ويا من قل عند نعمتي شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل عند بليتي صبرنا فلم يخذلنا ويا من رآنا على خدايا فلن يبدحنا ويا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ويا ذا النعماء التي لا توسع عددا نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وبك ندره وصحبه وسلم وبعد منا cikin abin da na darasinmu a cikin harkon suratun nuri aya ta 33 jiya allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa an kihul a yama minkum ku aurar da waɗanda ba su da miji cikinku ku aurar da waɗanda ba su da mata cikinku ya ce abin na a aurar da suwa saboda haka mace ko lahiya lau ko tana zane ƙor'ani ya ce a yi mata aure saboda haka sai a diba wanda ya dace da ita sai a aura wato kowa a dibi wadda ta dace da shiya sai a aura mai wanda ta yi zina zinata ta bayyana to wanda ya yi zina zinata ta bayyana sai a samai sai a aura mai irinta Allah shi mana kariya ne aka samu ɗiya daɗa Allah ya kyauta wale sabibin ladina lajidu na ka su ko waɗanda ba su samu abin aure ba to su ko su kama kansu da wanda bai samu abin da zai aure ba shi ko ya kama kai ne wato ai abin na nan ma yanke huna abin da za su yi aure ma yanke huna biyu abinda za su yi aure da shi ba su same shi ba min maharin ba su samu sadaki ba wa buka ba su samu abinda za su iya cewa ba inda za a kawo musu matar to kowannen su ya kame kai ne an zina daga zina wa hidu kuma su yi ta kokari fi dalabil ifa wajen nema abinda zai taimaka musu kama kansu duk wani abin da sun kasan shari'a ba ta haramta shi ba amma in an bi wannan hanya to za su samu tsaro daga Allah Allah ya tsare su daga dana to su yi shi saboda haka kun ga anan ya ba da umarni a dukkan kanwa duk inda ta kai a samu wata don ya ce su yi kokari wajen bidon duk abin da zai taimaka musu su samu su tsare kansu to ba su samu abin ya auren ba kun ga abin da ya rage kawai a ta zuwa bidon kanwa da bakakanwa da jakanwa duk a samu gaba dai a haɗa a dai umarni abin da an manowa dai Allah ya taimakai dai ya kare mutunci ne ya dai samu ya kare mutunci ne har lokacin aure shi bai ta hasila asbabiha su samo dalilai na kamun kai ko waɗanne irin dalilai ne wa ƙarin nafsi da duk wani dalili da za su ga wanda zai taimaka musu rinjaye rayuwarsu an ta hammula mashaki sha'awa daga ɗaukar lalurori na wahalolin sha'awa to su yi kokari su samu wannan abin komi na nan da haka azumi ma ya shigo a ciki sai dai kamar da kun sani azumi yau ka ɗauka yau gobe ka huta baya maganin sha'awa bai maganin sha'awa dukkan ku azumi wanda duk an matashi ya sani in ya ɗauki azumi ko na ramadana bakon nan na farko sha'awa ta ba ta karewa sai zuwa na biyu duk wanda ka azumin ramadana cikinku ya sani matsayi na matashi saboda haka azumi ana yin azumi amma na kullum kullum za a yi sai ka ɗan dauki lokaci kana yi idan sha'awar ta to babu da hika rabi yin takkari amma in dai kaɗan kadan za ka yi shi to ba za ta kare ba saboda haka ba za ka samu sauki ba to a yi azumi kuma a gama da kanwa in akwai wani abu da ya yi kama da kanwa ci ma a kamo shi a gama dai abinda an manuwa a dai samu mutum tsere ma sha'awa saboda shawa sai ta hana yaro akwai wani abin na ne matashi da ya so aure bai da aure ya yi bida ya rasa wadda zai yi bai da wani uba baba ne ya rasu uwa ta ba ta da ko sisin ko bujiran ta kai ma ya samu shi yan mata bai da wa bai da kane mai kama mai kannan baba ne kowa ta kai ne hikai malam inda duk dare ba isha'i aka shiga kwana kuka yake ta yi hasahiya ta waye bai yi kwana ba kun bai yi kiyamun layi na ga wani shi ma hauka cewa yake hauka cewa yake to sha'awa tana da irin wannan to ka biɗi magani matashi yadda za ka karya ta ka samu ka zanna lahiya ka samu ka zanna lahiya sai ka biɗo yadda za ka yi ka karya ta hatta yi guni ya humulla ha Allah ya ba su wadata ayyuwa wa alaihim min fadali ha Allah shi ba su eh, da musu daga falala tefa yanki guda da sai su yi aure domin idan Allah subhanahu wata'ala ya ga dama sai shi ba mutum abin ya aure kuma sai shi aure cikin sauki wa manin ta ja ilallah do wanda ya dogara ga Allah fa inna Allah ya guni hakika Allah ya ishe shi kuma Allah zai wadatar da shi saboda haka matasa dogaro aka yi ga Allah kada ka wuce iyaka kai abin da zaka banna makanka suna abubuwa lokaci gare su Allah ya ce sai ji Allah ba'da usrin yusra Allah ya ce zai sanya sauki bayan tsanani mata guda ta abba ka da ita ta kaka da ɗaka yi kakka bari ka ƙetare iyaka watakila mai mata hudu kake nan gaba kaɗan nan gaba kaɗan watakila mai mata hudu kake yaro kake ba tsoho ba baka san wanda za a yi ba tsoho ya gaggama kaya ne shi na batun tahiya amma yaro wato yanzu yake duk kaya ne suna na aji gaba gare shi duk suna na aji illa dai ana kawo su wadda an ka tsara to baka sani ba ko mai mata hudu kake ka yi hankuri kakka ɓata sunanka matashi a ɗauki matakin da ya kamata a karya sha'awar nan ta hanyar shari'a Allah ya shirya matasanmu sun ma ishara ta'ala ila istihbabi makatabatul abidi sannan Allah ya ishara ga kasancewa ce habbi ne a rubuta ma bayi wato kuɗi don su biya liya don su zama sun yantu waƙala wallazi na yabta gunar kitaba wayanda ke nema a rubuta musu fansa bi ma'ana almakataba wato a rubuta musu makataba mimma malakat aymanukum daga cikin abin da muku ta mallaka min abidi na bayi maza wal ima'i da bayi mata to fakati fakatibuhum ku rubuta musu ai aqiduhum ku rubuta ku yi abin nan ku yi abin da ku kulla da su alkitaba ku rubuta musu littahi sun miyar makataba an ce min makataba la'anna sayyida kataba ala nafsihi itika don mai gidan bawa ya rubuta makainai wato ya alƙawarin yan tabawan wala abdu kataba ala na juma shi ko bawa ya wajabta makainai zai biya kuɗi wato wani abu ne ake yi da bayi idan mutum na da bawa ya ga bawan ɗan kasuwa ne yana iya biɗa sai ya rubuta mai ya ce za ka ba ni dubu goma cikin shekara ɗaya ko cikin shekara biyu ko cikin shekara uku ya ce idan ka ba ni ka zama ɗa to ita ake ce wa makata ba mai gida ya rubuta bawa ya ce na karɓa to daga nan sai a yi ta jira daɗa yana basuwa kaɗan-kaɗan in ya basuwa to daɗa ya yantu ina alimtun biyan haira amma inda ake rubuta musu bansa yan kunsa akwai alheri cikinsu ai amanatan wa yan kunsa suna da amana kuma suna da ƙarhin da za su yi aiki allah kasabi a kan sana'a la'adai maliki abin da na kitaba don su biya kuɗin nan da aka rubuta musu na fansa wasigatawa matsalan siga yadda ake rubutawa katabtuka ala alfaini na yi makataba da kai akan wata abin nan dubu biyu fi shaharai ne cikin wata biyu kulle shaharin alfin kowane wata ka ba da dubu ɗaya kwai za a daita huma fa an tafurrun in ka bashe su ka zama ɗa kwai ƙulul abdu ƙabiltu bawa ya ce to na karɓa to shi kenan ta tabbata wa atuwa ayyuwa sada ya ku shugabannin bayi kuɗi ba ku baiwa bayan ku min malin lahin ladi a taku daga dukiyar Allah wanda ya ba ku ai ma ya yi nuna bihi bi a dayi abin nan ma'il ta zama hulaku abin da za su samu taimako da shi wajen ba da abin da suka ɗora makansu su a kan ku wala amurin lawajubi ce da ya ba su wani abu to wajibi ne wa bi ma'anar ita'i cikin ma'anar ba su wani abu akwai haɗa shai'in wato yahiwa wani abu mai ma'il ta zamu daga cikin abin da suka dora makansu za su biya ku ba su wala tukuru wata ya tukun kada ku tilasta 'yan matanku ai ima akwai 'yan matanku bayan ku kada ku tilasta su alal bigayi kan zina kada a tilasta su a dora mata kuɗi a ce sai ta kawo yarinya idan an ada mata kuɗin da ya karhinta ba ta da abin da za ta sai suwa in ba kanta ba ƙarshe sai a kai ta ga zina Allah ya ce to kada ku yi haka nan in aranna ta hasana in sun yi nihin kame kansu ta afuwa anu kame kai daga dina wa hadhihi irada mahallul ikra wannan abin nan ni shine bagiran hanawa in suna son su kame kansu kako hana su yace fala mabhum hali sharri saboda haka fa ma mabhuma fala mabhuma li sharri saboda haka kenan ko ba su yi nihin kame kansu ba to kako sa su yi zina ko suna so kako ce su idal ikra domin tilasawa ala dina a tilasa yaniya a ce sai ta yi zina haramun haramun ne wa illam ta hasuna ko ba su yi niyan kame kansu ba ko ba ta yi niyan kama kai ba na'am abinda a fa'ida fa'ida ta hufil aya fa'ida wannan a cikin aya al gafin na nahyi wato ya samu tuka wajen hani anil ikrahi kada a tilasta su an yani annahunna za a al efa idan suna so su kame kansu da a haƙo bi iradata ya shugabanta ita boye shi ya kamata shi ma ya nuhi kamun kai wala ya kurewa hunna kai ya tilasta su bai hinna ya kyale su al'adata hinna kai ya bar su bisa ga al'adar da aka saba almusamirra tabbatacciya min shawata hinna na cika shawasa don yarinya ya an kyale ta ta girma sha'awa ta zo mata kuma babu wani tsaro ga babanta babu wani kulawa da ita kun ga kamar ya tilasta ta ga zina ne kamar ya aike ta ta taitaye zina don ya basu bisa ga sha'awar su min wa farata ta hinna na cika sha'awarsa al'amira bil hujuru wanda sha'awa ita ce take ba da umarni da fajirci wa hinna, da takaitawa su fi ma'arifatul umurin adda'iya ga gashi ga su sun girma sha'awa ta zo musu kuma ba su san ilimin karatu wanda ka hana musu kusantar maza ba saboda haka ga su ba su san abinda wa hinna sun takaita fi ma'arifatul umuri ga sanin al'amurra adda'iya wadda take kira ila almahasin zawajiri zuwa ga abin abubuwa masu tsawa an ta'adil qaba'i ga mummuna abin ayyuka wa idza mana an zawji an zawaji idan mutum ya hana boya ce ko ya hana diya ga aure gada a karaha huma haqiqa ya tilasta su ko boya ya tilasta su akan dina haka nan da namiji bawa namiji ko da namiji wanda duk ya girma ya isa aure an ka hana mai aure kunga an tilasta shi ga zina an tilasta shi ga zina saboda haka duk wanda adda bayi kan ba mu da su amma duk wanda adda daya ya zama ɗanka ya girma ya fara sha'awar aure yana so a mai aure to yi ƙoƙari Allah ya taimake ka da abin da za ka yi ƙoƙari ka yi mai in ba ka da wannan ba ka da na lalura ce da kai da shi ku dogara ga Allah har ya baku kun ji darasin aya da ta gabata abin harkon aya da ya gabata yanzu aka ce wanda bai da ya kama kai ne hasar da Allah ya bashi to idan baban bai da shi dan bai da to su te su yi hankuli ya dan ya yi azumi kuma ya sha kanwa hasar da Allah ya bada abin da za a yi amma kana da abinka dan me zaka tawo ka ce wai dole sai ya gama jami'a sai ya gama makaranta ka, sai ya samu aiki to ina ohanin ka sai ɗanka ya samu aiki wai sannan ya ga daukar mata ta to kai mi ka mi ka kai wakai shi makaranta ba kai na ka hana mai aure ba tun dori wani ka bashe ta ya kama sana'a ta tun da ka san baka ya kulawa da shi tun dori ka bashe ta ya kama sana'a ta shi aure ne ka hana mai kace ba a sana'a kuma yanzu ga yanan cikin eh, lalurar ka kasa makaranta yayi bai ce bai zuwa ba kuma kace dole wai sai ya gama makaranta sannan aka mai aure maciyan amana dai kake ba waban kwarai kake ba mace amana dai kake kuma sai Allah ya isa mai gare ka ka ba gani awa ba ne kake gaskiya sai Allah ya isa mai gare ka saboda ka tun da dai ka sashi ya yi to kai koyi abin da Allah ya azama kai ka sashi makaranta kuma ya yi makarantar ga to kai koyi abin da Allah ya azama gehe ne kai ku tun da shi ya abin da Allah ya azama gehen ka in ba haka nan ba ka ci amana sai Allah ya isa mai gare ka kula uwaye musamman ku yan boko da ku niki kuna kawo girgima da ku da ɗayanku yarinya tana son a yi mata aure ku ce sai ta gama boko kwana biyu a ce yarinya ta ɗauki ciki ko agwanan ta suwa kwan san hanyar da aka bi a tun da ciki to Allah zai kama ku wadda duk ta isa aure wadda da ita ga mijin da ka bari ta yi boko mana ba akwai su ba ba akwai mazan da ka kai abin nan ka sa matansu makaranta ba to ku aurar da ita ga irinsu amma dai kakka bari har ta kai ga lalacewa in ko ka bari ta lalace sai Allah ya isa mata gare ka ka bar ganin ka a babanta kake ko babanta kake Allah na isa mata gare ka Allah ya gafarta mana kada ku bar su ku ki musu aure su ta hasu hada ga zina le tabta gudan ɗaya ku biɗa bi man ihin da mina zawaji hana su aure da kun kai don ku biɗo wani abu aradar hayatu duniya wani abu na rayuwar duniya don wanda ya ce sai ta yi boko ai boko rayuwar duniya ta to ka kuce sai ta yi in dai ta isa aure ai kowa adda ɗaya in suna da yawa in wata bata ba ai wata yi ta kai in shi haka son a yi in wani ɗa ya ba ai wani yi ya kai in shi haka son a yi amma dai ka a ci amana kowa litabta go arad al hayat duniya dunya ay al kasaba bi amalihinna lakum kada ku zo ku nemi wai al kasaba aiki don su yi aiki bi amalihin na lakun su yi muku aiki su ta su yi aiki gare ku ko su yi aikin don ku wa man ya wa wanda duk wanda ya tilasta mata kun ji ya gabata ƙin yi mata aure bayan ta isa aure shi ya tilasta sa ga zina to duk wanda ya tilasta su bi ta hamul isma abin nan ya ta hamul isma hunna to duk zunubin da sun ka dauko shi shi aka ɗora mashi hatta ya tuba har sai ya mutu duk wanda ya ƙi aurar da ɗaya ta yi ta isa aure tana son aure ba ita ta ce ba ta so ba don mace na da izinin ta ce ba ta yin aure yau inda tana iya kama kanta ana kyale ta inda tana iya kama kanta ana kyale ta to wadda ko tana ba ta iya kama kanta ta isa aure har ta nuna alama tana son aure to wanda duk ya kimata ya kyale ta tare da maza ya ta hamalu isa mahonar duk zinar da ta yi da wargin da ta kai da maza da ɓata azumin maza da ta kai duk uban nan shi da zunubin hatta ya tuba har sai ya tuba fa in taba an al in ya tuba daga wannan tilasta ta da yayi wato yayi mata aure fa inna allaha hin na gafurul lahunna to shi Allah baya an tilasta su ya gafarta musu rahimu bihin ya musu rama sauran wanda ya tilasta su wanda ya ki mata aure an gafarta mai ita yarinyar sauran uban shi ya ta ya tuba ita dai an gafarta mata Allah ya gafarta mana ku ji tsoron Allah ya ɗiyan gada kun ka gani amana ta ba kayan sai suwa na an ka baku ba ba kayan sai suwa na an ka baku ba amana ta kuma ku yi hankuri mutum bai samu wanda ya kaso kuma boko ba shi ɗaya aka samu arziki ba ga wasu nan ba su yi boko ba amma ko kidan ya kuɗinsu ba su iya yi kidan ya kuɗinsu ba su iya yi kuma ba su yi boko ba ni na ga mutumin da bai boko ba daji na ya sayi gonaki daji na kuma kusa da jihar ga yake daji na ya sayi gonaki an kai mai wata gina motoci tankuna da tebur-tebur da ƙananan motoci da motocin noma ga sunan duk sun cika wurin nan kuma duk mai su lahiya da suke banda abubuwan da ana ana ta bubbugawa kuma ko takarda an ka rubuto mai yare gare masu karanta. bai iya arabiya ba bai iya boko ko guda bai iya ba saboda haka arziki na Allah na Allah shi ka bada arziki ba wai abin nan karatun zamani ka bada arziki ba tun da gaggar karatu addini bai sa mutum ya zama mai arziki ba to jaye na zamani da nan ko shi bai sa ka zama mai arziki Allah ya gafarta mana kowannen ku yayi abin da Allah ya azamai gehen ɗaya ne ku ko ɗaya kai abin da Allah ya aza ku gehen uwayenku ولقد أنزلنا ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين ثم أكب تعالى عن الأحكام المتقدمة سنة الله يتأكيبي قارن بياني قهو كنشو كنشان تقباتا وقال ولقد أنزلنا إليكم يا أمة محمد lalle man saukar zuwa gare ku ya al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man saukan muku ayatin bayyanatin ayoyi bayyananni bayyanatin bi kasri da yayi wa qura abi fataha bayyanatin fi hadhihi sura cikin wannan sura man saukan muku ayoyi bayyanatun wadihatun wayanda abayyananu masu haske wanda abin nan tusaddiqa al-kutubul mutaqaddima litawan da ta gabata duk ta gasgata wayannan ayoyi aw bayyana biha ma zikir min ahkam ko kuma Allah ya bayyana abinda aka ambata ciki na hukunce hukunce wa mathalan da kuma misali ya kabara ajiba labari mai ban mamaki wa huwa kabar aisha ne labarin aisha wannan labari na aisha labari ne mai ban mamaki ya zo daga harko da tsoro tare da tsoro da damuwa ya zo amma kun ga daga ƙarshe ƙur'ani ya zo ya wanke damuwar nan ta zama alheri da misali mai kyawu min alladhina na kalomin kablikun daga jama'a da sun kauce gabaninku ayyamin jinsi amtalikun wato jinsin jama'a irin ai akabarihim su al'ajiba mai ban mamaki algariba bakin labari ka kabri yusuf kamar labarin annabi yusuf labari ne mai ban mamaki wa maryam da labarin maryama inna isa alaihi salam labari ne mai ban mamaki wa mau'izatul mutaqi da wa'azi ga mutane masu tsoron Allah Allah ya samu cikin bayi ne masu takawa bi kauli ya cikin magana ta wala ta'khuzkum bi ma ra'abatun fi dinillah wa qawlihi da cewarsa walaula laula istamitum wa dhanna almu'minuna ba'dhum mu'minin me yasa ba sai zaton alheri ila har zuwa ƙarshe ba walaula istamitumuhu ila wato har zuwa ƙarshe ya izukumullah Allah ya nemi ku alƙawari an ta'udu kada ku dawo ila akhiril aya zuwa ƙarshe aya wato kada ku dawo ga ya abada irin wannan misali ha abada wata kasisa bil mutaqi a nan ya keɓe abin nan wa'annan ayoyi da cewa masu taƙawa wayanda an masu taƙawa su ne ayoyin za su zama wa'azi gare su bil mutaqi la'annahum muntafi'una bi don masu tsoron Allah su ka amfani da abin da alqur'ani ya faɗa ya Allah ka sa mu cikin bayinka masu ka. qala ali bin abi talib radiyallahu anhu ali bin abi talib ce sifatu abin na sifatul qur'an wato fi sifatul qur'ani cikin bayanin sifa alqur'ani ali ya ce fi sifatul qur'ani cikin bayanin sifa alqur'ani fi hukuma ma bainakum cikin qur'ani akwai hukuncin duk matsalolin da a tsakaninku duk wata matsala da ta shiga tsakaninku in kaga qur'ani bai bayyane bai rarrabe ta ba to ba a bishi ba ya e, an bi shi sai qur'ani yace ce adi wallahi wa adi rasula daga nan sai a faɗaɗa bincike a isa ga sunnan annabi in an ka ƙara bin alƙur'ani sai ya ce abin na na san biɗu na hominku an isa ga fiqhu kenan to haka dai abin na alƙur'ani yake kun ga in an bi shi komai za a warware akwai ƙur'ani akwai sunna akwai fiqhu duka ƙur'ani ya tabbatar Allah ya taimake mu wa biyo hukumu ma bainakum wa khabru ma kuma akwai labarin abin da ke gabaninku wa na ba'u ma ba da kun cikin qur'ani akwai labarin abin da abayanku do wanda za su zo bayanku su ma akwai bayanin cikin alqur'ani wayanda a gabanin ku su ma akwai bayanin cikin qur'ani wayanda a zamanin ku su ma akwai bayanin cikin qur'ani wa huwa al shi qur'ani bayani ne mai rarrabewa wanda baya da baya da rikitawa laysa bil hazali ba ba'a bane man taraka wa min jabbari wanda ya bar shi saboda wani jabbar wani abin na wani azalimi ya ba alkur'ani don tsoron wani mutum a sama hullahu Allah zai halaka shi wanda ya ba aiki da ƙur'ani don tsoron wani mutum wa mani abin na wa mani ta ga alhuda min gairi wanda ya ba ƙur'ani ya tebe da shirya wajen wani ba cikin alkur'ani ba a dalla Allah zai batar da shi saboda haka cikin qur'ani bayanin komi akwai akwai bayanin bin annabi akwai bayanin bin suna kuma akwai bayanin bin ijma'i wa mai ga rasula duka bayanin abin nan qur'ani kenan kunga ciki ne akwai komi to ya Allah kai maka roƙo Allah ka ƙara mana imani da aiki da alqur'ani Allahu nuru samawati مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم ثم إن الأحكام أسنى لله وكنشي وكنشي التي بينها الله في هذه السورة وإن الله يبينها تكون سورة وغيرها دوننتا su hukunce-hukunce Allah hiya hiya nurul lahi ita ce hasken Allah wa hudahu ita ce shari'a Allah wato shari'ar Allah ita ce hasken Allah shari'a Allah ita ce shari'ar Allah shi yasa za ku ga duk inda ake bin shari'ar Allah sai ku ga Allah na haskaka ma ma'aikata Allah na haskaka ma 'yan kasuwa Allah na haskaka ma almajirai Allah na haskaka ma sauran jama'a kowa Allah na bashi haske saboda aiki da ake da shari'a ta ga wuri gwargwadon wanda ake aiki da shari'a gwargwadon wadda ake samun haske saboda haka mu musulmi muna yi ma Allah godiya duk da abubuwan da ake gani da waɗanda ake ji muna ƙara yi ma Allah godiya wasu wurare kamar wadda ya gabata inda duk aka ce ma rana ta faɗi ba za ka iya zuwa ko ina ƙasa ba ko ina ba ka iya zuwa kun ga ina kwanciya hankali saboda babu musulunci ko lalura ta kan ma ba za ka hita ba ko mutum bai da lahiya bayan magariba ya yi kaɗan ya fito kuma ba yaƙi aka yi ba wani abu ba da ka hito ko matsawa su kame ka ko 'yan daba su kame ka to kun ga a abin na mu musulmi ya kamata mu ƙara yi ma Allah godiya da shari'a Allah ta haskaka mana ƙasarmu Allah ya ƙara haskaka mana shari'arsa wa hudahu allazi yas'abina bihi al'alam kuma shari'ar Allah shari'ar Allah ita ce shari'a ta wadda duniya take abin nan wadda duniya take abin nan da ita take haskakawa da ita bi mu'amalati a cikin mu'amalar duniya gaba ɗaya wa bi ma ya ci bayanin zalikan cikin abin da zai zo akwai bayanin wannan haske qala ta'ala Allah ya madaukakin sarki ya ce Allahu nuru samawati wal ard Allah shi ya haskaka sama da ƙasa ay wuruhuma Allah shi ke haskaka su bin hasi da haske wanda aka gani min nahawul kawakibi hasken da ake gani daga wajen tauraro wal ma'anawi da haske na ma'ana haske na ma'ana mina mala'ika na yawon mala'iku wal anbiya da annabawa da bayan Allah su salihai da yayi cikin ƙasa saboda haka mutane na samun haske saboda akwai bayan Allah na kwarai a cikin ƙasarsu ai Allahu hadi man fihima Allah shi ke shirya da waɗanda ke cikin sama da ƙasa bima yurshidul basara da abin da ke shirya ido wal basira da kuma basira matsala nuri misalin hasken Allah subhanahu wata'ala ai sifatu wato sifa hasken Allah fi kalbil mumini a cikin zuciyar mumini hasken shari'a Allah yana aiki kware cikin zuciyar mumini kamishkatin kamar taga ce fiha misbahun wadda aka sa hitila cikinta al misbahu fi zujaja hitila kuma an sanya ta cikin qarau wato hiyal kindil wato almisbahu ne ita ce kindil hitila wadda ba ruhuwa ba hitila wadda ba ruhuwa ba alkindil wato hitila wadda ake ce ma a ci balbal do wani dai wanda abba kawin kware bai manci da a ci balbal ba wal misbah in an ce al misbah wato asiraj hitila al-fatila wadda aka kun aka zuba mai daya a kunna ba wadda ake sawa kama a ci barbar ba a kun san kindil wato daga kyalle ne almin dil wato daga kyalle ne to amma almisbahu asiraju alfatila wadda aka sa ma abin na da wadda aka sa maka da gare ta almuqadu sai almuqada sai a sa mata wuta a zuba mata mai kasa ta aka fabawa a samu kada a laulaya sai a sa cikin cikin abin nan kasan nan sai a kawo mai sai a zuba in ba a samu mai ba sai a sau man sai a laƙa makaɗan nan sai ya rika ci kaɗan-kaɗan shi ya shi yasa mutanen dore sun kara rayuwa mai arha babu wahala amma yanzu sai ka ji wato kalanzir ma da za a sau a kunna wuta kuɗi ne ɗai wato in an ka hada na 'yan kwano kaɗan suna abinci yini guda to amma in can sai su dan man kaɗan su sai alaka mata kana bakwai guda baka sai wani ba Allah ya gafarta wa magabata Allah ya gafarta wa magabata wal mishkatu yanci al mishkat addaqa wato ya karama taga gairun nafida wadda ba mai hita ba ai al umbuba wadda ake ce ma umbuba bil qindi ga abin nan ga hitila azujaja wato qarau din ka anna ka anna kamar ita wannan rufiya kamar wato gelas idan haske ya shigo cikinta sai ta yi haske ka an na haka kabul kamar wani tauraro ne durriyo mai haske bidan mai dali wata jidiyar yayi durriyo mansubun ilar durri wato wanda an nasaba ne abin nan aka yi aka ilar durri aka ce abin nan durriyo ai allu'ulu wato lu'uli ai almudi mai ba da haske kamar lu'uli wa ƙuri'a bi kasirin dali wa damiha min ad-dar'i wato darriyun ko dirriyun bi ma'ana ad-daf'u wato turewa li daf'iha abdulam saboda hitila tana ture duhu sai ta bada haske yuqadu mudari'un mudari'u qada wato abinda na fabuniya lil maf'uli wato bi abinda abinda yuqadu wa bi tahtaniya wa abin abinda kuma abinda an karanta wato eh, kadu wato an karanta tukadu bilhokaniya wato tukadu bitai ay azjaja ita abinda na qarau din ana hurata da abinda ana hurata wa bi qira'atin ukhra tuwaqqadu almisbahu bilmadi wato tawaqqada wato bilmadi tawaqqada min abinda min shajaratin mubaraka ita wannan hitila ta kama ne ta yi haske daga mai wanda aka ɗebo daga wani icci mai albarka ba kuma ce ba iccen zaituni ta samu albarka ta lokacin da ta taimaki bawan allah salihi wato annabi adamu nan na ta samu darajarta kai ma in kana so ka samu daraja to ka taimaki bayan allah na kwarai shi allah kowa ka san wanda ya kaso allah na so ne saboda haka sai allah ya so wannan icci don taso wanda allah ka so shine adamu alaihi salam Allah ya ce mata min shajaratin mubaraka daga ice mai albarka ya ce mata ice mai albarka zaitunati icce zaituni kala ibn abbas fi zaituni ibn abbas ya ce albarka gada Allah ya sa mata to zaituni ta tsere ma sauran itace da yawa zaituni ta tsere ma itace da yawa saboda haka cikin zaituni manafi'a akwai abubuwa da yawa cikin zaituni kun gani na warko yusraju wato ana hasa ana hasa hitila bi da manta ana hasa hitila da ita sannan wa huwa idama ana miya da da manta hana ana man shahi da manta wadi bagon ana jima da manta wa qudun ana hasa wuta da manta kada bi khadabihi kuma itacen zaituni ma ana hasa wuta da su wa thabanu sharatai in aka tara tuttuka tai shi ma ana hasa wuta da shi walaysa bihi shay'un babu wani abu cikin iccen zaituni illa wa fihi manfa'atun face akwai amfani gare shi hatta ramadu in an ka hasa wuta da ita habdinta har da shi wato ana amfani da shi hatta ramadu ya gusal biya al ibrisam ana wanke abin nan ibrisam wato abin na da shiya wa huwa awwalu shajaratin wato ita iccen zaituni icce ne na farko tambuta fi duniya wadda ta tsiro nan duniya ita icce na farko da ta tsiro duniya wa awwalu shajaratin tambutu ba'da tufan ita ce icce na farko da ta bullo bayan an yi ruwan tufani an kashe kowa da kowa an kashe itace to idda bayan ruwan sun jayi ita ce icce na farko da ta tsiro wa tambutu fi maza fi manazilil anbiya inda duk gidajen manzanna Allah suke can taka hitowa wal ardil muqaddasa kasa mai tsarki wato baitul maqdisi can icen zaituni yake can gaban za icen zaituni yake amma nan sai an shibka shi kuma duk inda an kai to kun ga babu shi yanzu na ana ana kawo shi mutane na ta shishibkawa in ba yanzu da aka kawo shi ba da sai dai karatun qur'ani dai amma babu shi wada ala sab'una nabiyyan bil baraka manzannin Allah guda biyar guda 70 wato annabawan Allah guda 70 sun kace icin ga Allah ya sa miki albarka manzannin Allah ko kai dole kace Allah ya sa mata albarka tunda ta taimake baba Adamu ko kai dole ka ce Allah ya sa mata albarka nema na ce Allah ya sa mata tuni albarka to amma kuma ku ce Allah ya sa mata albarka kuma kun san baba ta towa masu yi baba Adamu itace na gudu ne ta taso da kanta ta kawo kanta inda yake ya ɗiba ya lulluɓa ga jiki ne to in ba mu sa mata albarka mi za mu ce mata ko san ba za mu daidai mata albarka ba ko ka ko ka sai maganin da adda ne da abadin sauda ka sha kai zawo ba ka ce Allah ɗaya maganin ga albarka sai dai ka ce Allah ya sa albarka Allah ya gawata mana minuwan cikin annaba wanda sun kai mata addu'a akwai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya mata albarka ya mata addu'a da albarka wa innahu qala marratayn shi annabi mu cewa yi Allahumma barik fi zaiti wa zaitun Allahumma barik fi zaiti wa Allah ka yi albarka ga iccen zaituni da mai ne annabi ya wannan addu'a sau biyu to ita wannan icce mai albarka la sharqiyatin wala garbiyatin ba ta gabas ba kun ba ta yamma ba ai bainahuma tsakanin gabas da yamma take wala yatamakkanu mina harrun don haka zahi bai samun dama ya cuta mata wala bardun sanyi bai samun dama ya cuta mata da sanyi da zahi raini guda biyu masu cutarwa ba su samun dama su cuta mata saboda haka ita Allah ya tsare ta saboda albarka da ta samu da addu'o'in magabata ya kada ya yau manta ya yi kusa ya bada haske walau lam tamsasu narun koda wata bata kone ba lisafa'i saboda tacewa ta ya tatu sosai kun kusan sannan ba ko wasu na'urori a akwai na tace shi ba amma yana da haske sosai nurun bihi ala nurin wato haske na da mai din ala nurin bin nari da hasken wuta in an ka aje shi ma haske ne to in an ka kunna wuta an ka sa shi ga hitila an ka kunna wuta kun ga haske bisa haske wa nurun lahi haske Allah ai hudahu wato shari'a Allah da mu'mini shi Allah shari'a ta yi ita ce a haske ne ga mu'mini nurun ala nurin iman haske yana bisa ga hasken imani ya hadin lahulun nurihi Allah na shiryawa ga haske ne na dinin Islam man ya sha wanda ya ga dama ya Allah ka shirya mu ga haskenka wa yadribullahu al-amsal Allah yana buga misalai lin nasu ga mutane Allah na sanya misalai ga mutane ta qariba li afhamin don kusantawa ga fahimtar su li ya'tabiru don su lura fa yu'minu su imani wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani na da dukkan komi fihi darbul amsal cikin sana Allah akwai buga misali wato ya san wanda ake buga misali bi kadari fahimin da gurgudan fahimta hankula duk wanda ake buga misali Allah ya sani ya san wanda yake buga misali kuma a gane Allah ya gafarta mana fi buyuta adinallahu fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha يسبح له فيها بالغدو والآصال ta Allah subhanahu wa ta'ala summa wa safa ta'ala mawdi al-mishkat Allah ya siffanta sifanta wurin da hitilar nan da taga nan mai haske take allati ya kharuju min hanuruhu wanda hasken Allah ke hitowa ciki to ga wurin ba ko ina na hasken Allah ke hitowa ba faƙala fi buyuti Allah ya ce cikin gidaje Allah gidajen da hasken ke hitowa su ne gidajen da Allah ya bada izini an turfa a daga ginas a yi su manya-manya fahiyar masajin su ne masallatai kai yanzu idan ka dibi wannan masallaci ka dibi da gina ta take ka ga an yi shi gudan babba to cikin gidaje waɗanda Allah ya ba da izini a yi su manya-manya ba gidaje na duniya ba su Allah bai ce a yi su manya-manya ba duk abinda za ka cewa ga gida ka ce ya halitta shi za ka cewa ba ka ce Allah ya ce a yi babban gida sai dai ka ce Allah ya halitta a yi babban gida ka tsaya nan amma su masallatai umarni na Allah ya ba su a yi su manya-manya saboda haka duwa inda suka samu dama masallacinsu da an wani ya matsatsi haka su buge ginan nan su yi ciko da ƙasa ta yi su yi gudan babba duwa inda suka samu dama wannan baya da dai. abinda abba aso alfahari abba aso ga masallaci masallacinmu ya hina su ai mu ma sai mai wanda ya nasu to wannan alfahari shi dai abba aso shi na annabi ke cewa duniya ba ta tashi wato kiyama ba ta zuwa hatta ya tabahan nasu fil masajid sai mutane sun yi takama ga masallatai wannan ta alfahari kenan idan ka ga an fara alfahari na ga masallacin suwa ne sai mai wanda ya dara shi to da an kai wannan lokaci tashin duniya na yi kusa kamar wanda ake yanzu ya ce to bahiyar masajid ita ce masallatai nan ne hasken Allah yake fitowa daga cikin masallaci don na ake karanci-karanci wa ma abin na wa ma ha da abin da ya haihu daga abin da ya yi rehe daga masallaci wahiyar madarisa su ne makarantun ne kwanga makarantun ne asalinsu daga masallaci na asili duka inda annabi ke karantawa masallaci ne na madina daga nan ne an ka fara don makarantun ne masallaci a asili nan ne ake karantawa shi na a asili to ya ce kanatin masajidu likulli nau'in min da'a da masallatai ta zamo kowane nau'i na da'a na ake yi kun ga har da sukuwa da aka yi ga sallah cikin masallaci aka yi kama wanda muka karanta da ku cikin bukari cikin masallaci annabi ake yi wannan da kuka ga sarakuna na yi yanzu lokaci na an ka kawo duk ɗan hili sai a bi a kwashe a gine ko wani hili a kwashe a gine ha an gina hilaye babu wurin da za a abin nan za a wa'annan abubuwa shi yasa sai a dawo a tare goda bai sai sallah sai a tare goda bu a kwantatawa mutane don a yi sukuwa sukuwa ta halitta amma masallaci aka yi ƙato sai a yi ta gudu ciki ne a yi ta gudu mutane suna zaune hankali kwanci suna koyon wada ake motsa jini don unhwane abin nan rayuwa don jini bai so a kimce shi wuri guda ya yi so a motsa shi koyo shi ya yi so a motsa shi allah ya gafarta mana masallatai sun zama likulle nau'i min da'a kowane nau'i na da'a a salatu cikin masallatai na aka salla wa alimu cikin masallatai na aka karantawa wa tasbihu cikin masallatai na aka tasbihi wa tahmidu cikin masallatai na aka tahmidi subhanallahi wa bihamdi duka cikin masallatai akai wal qadawa har da shari'a alqali masallaci shika yin zaune a kawo mai shari'a da duka masallaci aka komi a can da wadatuwa na aka samu sai aka samu hilaye aka gina kotuna daban aka gina makarantun ne daban aka gina sauran wuraren mu'amala daban-daban saboda an samu wadata wa qawluhu ta'ala ce wanda Allah ya azina Allahu an turfa ai amara Allah Allah ya bada izini an to a gina a girmama masallatai bil a ayi musu gina babba wata kadisu kuma a tsarkake su wajibi na ga kowaɗami masu masallaci kowace jima'a su su bi masallacin nan ko yana watsa mai turare wajibi na ga kowaɗami da adda masallaci kowace jima'a a watsa mai turare ba an tsarkake shi to a watsa mai turare sa mai turare kullun kullun wadda kun ga ana yi ka'aba wannan musabi na a sa turare ga sallar asubahi da an daidaita sahu sai ka ga mai turare ya taho ya bi ka'aba ko ina yana shahawa ya an karata da sallah shi sai an sai an daidaita sahu ga azur kuma ya dawo da la'asar kuma ya dawo da magariba kuma ya dawo da isha kuma ya dawo shikenan sai gobe wannan musabi na amma dai a sa ga sati wannan wajibi na kowane masallaci a sa mai turare ga sati a share shi a gyara shi a sa mai turare ga bakwai kowane masallaci wajibi na saboda haka kada ku yi abin nan ƙasa ga goya ya ku mutanen raya a teku na ga ina shigowa ban ji kamshi ba Allah ya gawata muna ya ce to shi masallaci Allah ya ba da izini a girmama shi da gina wata kadisa a tsarkake shi wala ya zuka rufiya alhaushu ba a ambaton alfasha ciki do abin da yake alfasha ba a yi ne cikin masallaci wala ya ba rufiya almunkaru abin da an kasan bai da kyau na bidiya to ba a yi cikin masallaci wa ya ruka rufiya a rika ambaton suna Allah cikin masallaci bai tauhidi a kadaita Allah fi zati ga zatin Allah wasu da sifofin Allah wala fa'ali da kuma ayyukan Allah yasa ya yusabbihu bi kasri al muwahhada wato ba'un yusabbihu wa quri'a bi fathiha yusabbahu wato ayyusalli suna yin sallah ciki wa ya'awa ubadu kuma ana bautawa wa yu'badu lahu fiha kuma ana bautawa Allah ayi tasbihi ciki ayi sallah ayi bautar Allah cikin masallaci bil gudu da sahi bi ma'ana argadawaci lokacin sahiya ai al-bukur da sahi jam'u bukura wal asali kuma da yamma al-ashaya ba'da zawali in rana ta yi zawali lokacin marece shi ake ce ma asal to duka ana zikira Allah a cikin masallaci a abin da tauhidi nai da sauran adkaru nashi wa'anda ya ambata su ake yi rijalun rijalun la tulhihim tijaratun ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار wato wanda ke yin tasbihi cikin masallacin rijalun mazaje ne fa'ilu abin nan yusabbihu bi kasar rifa'i yusabbihu fiha bil gudu wal asali rijalun wa ala fataya akan kira'ar abin nan yusabbahu bi fataya rifa'i to abin nan rijalun naibul fa'il lahu ta'ala wa rijalun wato ga wannan kira'a Bahu. rijalun fa'ilu fi'lin muƙaddarin. wato jawabu su'alin muƙaddarin ka annahu ƙila kama an ce man Bahu. Wani na to kai ma Allah tasbihi cikin masallacin da sahi da marici wakila sai an ka ce rijalun mazaje ne su wayannan mazaje amintattuna la tulhihim tijaratun sana'a ba ta shigaltar da su’a. tijara a te wata ƙasa a sau kaya mai nisa a kawo wata ƙasa daban wannan baya shigaltar da su ya hana musu tsari ibadarsu ai mu'amalatun bilokud uqud mu'amala da kullin kasuwanci wala bai'un ko kuma saye da sai so a nan cikin gari ba tare da an te wani wuri ba ku duka dai kun ga kasuwanci ne guda adabun kasuwan ala'amin don ya an ce tijara to bai'un ya shiga a cikinta likasaratul ishgali fihi saboda yawan shigala ciki ne wa kasarati wuqu'i bainan nas da yawan aukuwar kasuwanci tsakanin mutane to bayan Allah na kwarai kasuwanci baya shigaltar da su an lahi daga zikirin Allah Allah ya gafarta muna a Saudiya ka je ka iske ɗan kasuwa hamshakin attajiri zaune ka tawo sayan kaya ya ce ma ga wanda yake sai ka taya ta yanda bai ji daɗi sai ce subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim kaga shi kasuwancin ka bai hana mai tasbihi ba ya Allah saboda ramaka Allah ka shirya yan kasuwanmu suna zaune a wajen kasuwancin suna ta tasbihi subhanallahi wa bihamdi Allah ka shirya ma'aikatanmu musamman manya da ba su da aikin komi banda zama ofis suna zaune a ofis su yi ta tasbihi su yi ta tasbihi su yi ta tasbihi Allah ya taimake mu aiki baya shigartar da su daga zikira Allah an zikira lahi fi ma ya amalu na huga abinda suke aikatawa wa ahkamuhu ta'ala fi da hukunce hukunce Allah cikin ayyukan nan nasu wa an wa an iqamati sala kuma baya shigartar da su daga tsaye da sallah wadifa ha'u iqama wato takhdifan marmakon an iqamati sala wa ita'iz zakka da kuma ba da zakka su duka kasuwanci ba ya shigatar da su amma wani wanda ba mutumin kwarai bayan baka yana nan ya shagala bai hidda zaka ba watan da ya kai suwa ya wuce sai bala'i ya to ya fada makayan a tai a sawo kaya a ce kwasan sun kame ko a sawo kaya a ce direba ya bace wai wani ya sawo kaya abin ga jib guda kaza ya tawo motoci sun bace kuma shi kenan sun bace to sai in an sa'a kawai sai a ga wasu to a rika hidda zakka da kyawu don kaya su babbacewa a rika hidda zakka da kyawu don kaya su babbacewa dukiyar da a cikin birnin kabin ga ya ana yi suwa mata zakka babu shekka mutanen birnin kabin za su wadata har da jihar birnin kabin duk za su wadata in ana yi suwa mata zakka to ku yi kokari ku hidda zakkar dukiyar ku don ku samu ku zanna lahiya hasarorin da kuke ganin kuna ta samu gaskiya saboda ƙin hidda zakali ita zakka idza kala mala ahlakatu in ta ci ya dukiya halaka shi take kamar wani hadisi ya ambata da ta yi ci ya da dukiya halaka dukiya take yi Allah ya gafarta mana ya shirya mana masu kuɗin mu wa ita'iz zakka ai al-ibadatu badaniya wal maliya wato abin na kasuwanci baya hana musu tsare ibada ta dukiya almaliya da albadaniya ta jiki ga tsare sallah ita ce ibada ta jiki ga ba da zakka ita ce ibada ta dukiya ya kabo na yauman suna tsoron wani ne ta taƙallaba biyar ƙulubuwar wayan wayanda bukata tana jujjuyawa ciki tana makarkata saboda tsananin wannan yini amina kawai saboda tsoro alƙulubu bainan najati wal halak kun san zukata tsakanin tsira da halaka suke kana nan kana tunanin ka tsira kana kuma gudun ka halaka to haka dukiyoyi suke a zuciyoyi suke wala asab wala absar idanu ko baina nahiyati al-yamin wa shimal in an hirgita idanu ko tsakanin dama da hauni suke ya diba dama ya diba hauni yana diban ya ga inda zai samu ya tsere yana ta daddibawa ko yawmal qiyama yajziyahumullahu ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب ليجزيهم الله أحسن ما عملوا أبن يسأل الله يبعد أمني wato a girmama masallatai kuma a bauta mai sosai cikin masallatai homa Allah don Allah ya saka ma masu girmama masallatai da ma a hasana ma mai kyawa abinda suka aikata ai sawabahu wato lada tai a hasana bi ma'ana wato in an ce a hasan bi ma'ana a hasana jaza'in sakamako mai kyawu mimma yasahiquna bisa ga wanda suka cancanta bi amalihim domin aikin sun ya cancanta a ba su lada guda sai Allah ya ba su goma kun ga ya ba su abin da ya dara na su wai zido min fadali ya yi musu ƙari daga falalatai ai wai zido ala sawabi a amalihim ya ba su ƙari a kan lada su gairin muƙabilin ba tare da wani muƙabala ba abin da yake ni ba tare da muƙabala ba wato ya baka lada babu wani aiki da ka yi mai sai ya baka lada don in an baka lada don kaya aiki kaga aikin ka an muƙabalar ladar da an ka baka to in aka baka lada baka yi aikin ko in ba kaga bai gaina kenan babu wani abin da ka yi wanda aka baka wallahu ya rizuku man yasha Allah yana azirta wanda duk ya ga dama azirtawa in Allah ya ga dama sai ya azirta rago ya yi shi mai kuɗi in ya ga dama sai shi azirta abin nan ɗan sakandiri ya ba shi kwamishina ga dokta na nan zaune yana jiran kwamishina bai san haya da rabi ya samo shi ba to haka na Allah ya aiki daga sama masu mulki ya zuwa ƙasa sai in ka diba za ka ga ikon Allah ka ga wani bokon da aka bugun gaba ɗan cino ya yi kuma ko ciki bai gane ko yi amma su a can manya sai wanda sun ka ga dama ka zuwa gaba ba mai isuwa wurin sai wanda sun ka ga dama to haka nan sha'anin kuɗi yake ba wai ƙwarewa ta kasa arziki ba ba ƙwarewa ce ka sa wani abu ba ba sanin mutane na ka sa a zama manya ba kai ga gajen kana ta cicika kana ta abin nan murdar baki ba a gwada ka ga manya ba manya ba su san ka ba da an ka zan kwamishina manya ba su san ka ba da an tsaye shi kaɗan takara ba a tsaye shi kaɗan takara kowa ka sani kai allah bai san ka ba a tsaye shi kaɗan takara saboda haka allah shi ka azirtawa wallahu ya rizuko man ya sha Allah yana azurta wanda ya ga dama ya kokari ka bidi hulɗa ka ta kyau tsakaninka da Allah don ya azita ka bisa ga ganin dama ta shi ka azurta wanda ya ga dama bigeri hisabin ba tare da kidan yawa ba sai ya baka dukiya mai yawa ga ka ko kidan ta baka iya ba kida ma baka iya ba amma sai ya baka arziki wanda ya ga dama yuqalu ana cewa hulanun yunfiqu bigeri hisabin wani yana ciyar da dukiya ba tare da kidan yawa ba ai wasi'u yana ba yana dawa ga iyali ne ka annahu la hasabu ma la hasabu ma yunfiqu kamar bai kidan abin da yake ciyawa to fa ahlullahi bayan Allah mu'minai ya amaluna suna ya aiki waya hata duna suna shiriwa fi amalihin ga ayyukansu in za su yi aiki suna aiki bi hadayillahi da shari'a Allah bayan Allah na kwarai fatastaqimu lahum ahwaluhum su ko sai halayensu ta daidaitu gare su wayar na su ciri ba fi yi duniya wuya a cikin ma'amalarsu ta duniya wayan juna kuma su tsira min azabin lahi daga azabar Allah wa bulahu na biljanna su rabanta da aljanna fil ahira a ranar lahira ya Allah ka samu cikinsu saboda rahamarka Allah ka gafarta mana Allah ka kyautace karshen mu bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah gafarta malam liman ne ke ba da sallar la'asar sai ya manta ya fara ba karatu bayyane bayan ya asirta malam bayan ya asirta to kabliya zai yi ko kuma ba'adiyya algawar ta malam ko bai komi idan dai kamar aya ɗaya na ko biyu wa na hawa hima da abin da ya kama da su aya uku kenan abin da ya ambata cikin adari babu ƙabliya babu badiya amma in ya gama fatihar na gaba dai to ya yi ƙari cikin sallah don bayyana wa ƙari ya aka gama sallah ba adiya zai ya yi ƙari alga malan mutum ne yake tare da batarsa sai uwayenta suka sa ya yi kara ta yi kara shi kuma alƙali ya ba da a yi sulhu sun ka ce ba ta komawa su dai neman suka yi ya saki yariyar nan shin ga shari'a mi ya kamata yi to tsayawa ya kai yi shawara da yan uwa ne bin yan uwa ne su yi shawara abin da ya kamata shi ke ne bin yan uwa ne su yi shawara su kai ga matsayar da za su tsaya abin da ya kamata shi ke ne Allah gafarta malan shin ranar sallah me ya kamata mutum ya yi idan ya je filin idi shi shina yin sallar nafila ko ba yin sallar nafila idan inda za a yi sallar nafila masallaci na ginan ne to ya an ta ana yin nafila raka biyu ta hiyatul majidi kama wadda aka yanzu ya an je masallacin makka da masallacin madina kun san ginan nuna ana yin tahiyatul masjid sannan a zanna to duk wani masallaci da a ne kamar da suke ne an ce in nan da a sallar da ya an taho za a yi nafila tahiyatul masjid sannan a zanna sai a jira liman idan ko masallaci na irin na daji musallana to in an tai zaune daya aka yi a yi ta da Allah da addu'a a yi ta zikira Allah da addu'a su ake ta yi zikira Allah ake ta yi الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن كنت تبع sai ka yi salati ka daga hannuwanka ka yi addu'a ga Allah. kuma ka koma dawowa ka koma tabawa ka koma ya addu'a haka nan na aka ta yi har sa'an da liman ya shigo alga ta malam shin hadda mata da yan mata na aure duk suna zuwa masallacin idi eh masallacin idi da yan mata da uwayen mata duk annabi ya ce kowa da kowa ya hito ai saboda hawa da annabi ya yi kun san mun karanta da kunan wata shekara ma da annabi ya hito tsaye ya aika gidan aliyu sai an hito da faɗi mata kwan haitan mata ne ba ta yi ina ɗaya ta yi sai da an ka kiro ta yasa su gaba kuma ya dawo baya gare su suna gaba don kawo wata tabulce ba da ta yi ba <laughs> ya ce wala ya shahadna da a watar musulmi lalle lalle su halarci addu'ar da musulmi ka yi ran su ta idi Rana idi musulmi na addu'a masallacin idi musulmi na addu'a kuma ruwayoyi da yawa sun tabbatar da addu'an nan karɓaɓɓiya ta saboda haka annabi ya ce wale ya shahanna da a watan musulmi bukhari da musulun suka rawaito wannan hadisi sahihi na musulmi na addu'a masallacin idi hadisi ne sahihi musulmi na addu'a masallacin idi saboda haka manzo Allah ya ce lalle mata su ta yi ya ce hadda wazawatul kuyyadi hadda mata masu haila wa'anda ka haila ba su sallah to har da su lalle dole na sai sun tai dole na sai sun tai su yi misu nuna in yadda ya cewa wale ya ata zilar hoyadu almasajir masu haila su nisanci masallatai kasu shiga ciki kasu shiga ciki tsaya gehen ya an ci ga iyaka masallaci to sai su shiga inda ba na makon san ga al'ada inda duk an ka ci ga iyaka ta iya akwai wani hili nan ban san nan ba kamar mucin irin je ga haka ya an ka ce ga hili kusa gare to mutanen da annan dama hilayen da an kai tanadi don a yi sallar da ba su ɗaukar mutanen da ka tawowa hmm. to sai mutane na shiga gihi hilayen da annan to mata su ta wani asari da su amma sun dai sun sai sun tabbata ga iyaka masallaci to ka su shiga nan kai da ka to ganin su haka cikin masallaci amma dai ba masallaci na hilin wani na to sai su taru nan wurin su yi ta addu'a su halarci addu'a musulmi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne sahihi baya da shakka a wajen malaman hadisi na karanta muku baya da shakka ga inganci wajen malaman hadisi saboda haka kokari aka yi kowa ya yi kokari ya tahi alheri na kowa ya ta yi an so abin da Allah ya rubuta mai kowa ya tahi ya karba abin da Allah ya rubuta mai saboda haka ku bar matan ku su hita ku bar madan ku su hita ku bar diyan ku 'yan mata